to a ka

الله أكبر كبير الله يسكن أهم التجي الله يغافر تامش الله أكبر كبير الله يسكن أهم التجي الله يغافر تامش الله يغافر تامش الحمد لله كثير الحمد لله كثيرا لا تجد أي شيء Thank you. girmama mutane mm. Allah ji kansa Allah ya gafarta masa abin da ya bari Allah ya kula da su kuma in tamu ta zo Allah ka samu cika da kyau da imani karanta kulhu wallahu kafa uku Allah ya yafe masa Allah ya ji kansa Allah ya gafarta mishi Allah ya sa annabi ya san da zuwansa Allah ya shayar da shi ruwa alkausara Allah ya sa jinyar da aka jinya ta kafara ya ubangiji ta hutu na mu zuwa kowa da nasa Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa magabacin gidan Allah ya ji kansu Allah ka sa su na aljanna firdausi Allah ya gafarta musu ya Allah ka bada hakuri ya Allah ka ba mu guzurin tarar da su Allahumma gafir lahu Allahumma rahamhu Allahumma gafir lahu Allahumma rahamhu Allahumma gafir lahu Allahumma rahamhu Allahumma الباعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقيه من خطاياه كما ينقيه الله كذا kaga shekarun kai suka dawo na sa almakashi na ɗan rage shekaru na saboda na shigo Nijar kuma na wa shugabannin Kannywood na Kano kowa ya faɗa matarsa za ta dafa buhun shinkafa za a kai mata amma ba a nan a ran <laughs> mutum ya zo ya ci imori ya aka ce akan kwano ɗaya maza a harba mutum to in eh. mutum ya ci cika cikin safa fa ah, aka cika cikin ka kai <laughs> eh. to shi ma karka je boda kana ne za a gano shinkafa ka ci kuma <laughs> muna fatan waɗanda suka gama gidan gaskiya Allah ya gafarta musu rahama ya sa aljanna ce mu kai su ga ku gyara. Ka ci gaba ya ci gaba. Ka ga jaye za ka yi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Yan uwa masu sauraron mu da kallon mu daidai wannan lokaci. Kada ku manta muna nan mu ma wasan sallah show. Wasan sallah show. ma da ku a show. Za ku kashe kurkurar idanunku a show. <laughs> show. Sai